بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta alhamis goma sha shida ga watan shida watan jimada saniya a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha tara ga watan biyar watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka sharhu sunna na al'imam imam al-barbahari a yadda yake a yau za mu tashi a darasi na ashirin da a akan gaba ta tara a inda al'imam al-barbahari rahimahullahu azza wa jalla yake cewa wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi al-azim wa man qala biha fa huwa kafirun billah la shakka fihi من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل أكراتم ونجيا ya ce mana bid'a da ya kawo maganar abdullahi bin mubarak wanda ya rasu a shekara ta 181 yake cewa bidiyoyi rarrabuwar kai da yadda aka yi addini a yaga har aka yaga shi gida 72 babban matashiya babban tushen waɗannan abubuwa gidaje goma 72 su ne al'amurra guda hudu alƙadariyatu walmurji'atu wa shi'atu wal khawarij waɗannan abubuwa guda hudu waɗannan ƙungiyoyi guda hudu su ne suka reshe suka yaɗu suka haifar da sauran waɗanta waɗansu sukan ƙara jihamiya kun gane ko amma ka kallaci khawarijanci da shi'anci za ga ta fita daga nan da kuma wani bangare na ƙadariyanci haka to kuma da an ƙara jihamiya ɗin a da su jihar safwan ta zama biyar kenan za a ga su ne tushen abubuwa guda saba'in da biyu za a ga in ka bi waɗannan sauran kowannensu za a ga yana kai kuma da shi kuma da shi aka ce za ga waɗannan abubuwan suna koma zuwa ga ɗayan waɗannan abubuwa guda biyar ko guda bakwai ko guda hudu sai malam ya yi mana can mansu ya ce duk wanda yake so ya fita daga shi'anci ba shi ba shi'anci sai mana bayanin abin da ya tattaru a kansu ya biyo da abin da ya shafi murji'a ya biyo da abin da ya shafi kawarij ya kammala da abin da ya shafi qadariyya ya al maqadiru kulluha min Allah azza wa jalla dukkan wasu al'amura da aka kaddara su baki ɗayan su daga wurin Allah madaukin sarki ne sai yanzu yake cewa wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi al wata bidiya da ta bayyana wacce take wannan bidiyar ita ce kafirci da Allah maɗaukakin sarki kamar yadda bayani ya gabata bidiyoyi sun kasu kashi biyu akwai bidiya wacce take mukaffira bidiya ce kuma kafirci ce akwai kuma wacce take bidiya ce amma ghairu mukaffira ba ta kafirtar da mutum sai dai ta ja shi hanya ta ya zamana zai kafirta a kanta amma wannan ba ta kafirtar da shi saboda haka bidiya farko mukaffira mutumin da yake a kanta kaga bai halatta a bishi sallah ba in yana sallar bai halatta a ci yankan shi ba bai halatta a karɓi shaidarsa ba kun gane ko ga inda ba a karɓar shaidar waɗanda suke ba musulmai ba bai halatta ba bai halatta abubuwa da yawa ba su halatta a kan ba domin kafiri ne sannan kuma akwai bidiya wacce take ghairu mukaffira bidiya ce ba mukaffira ba to wannan za a mu'amalanci mutum gwargwadon zirbin shi da bidiya kuma gwargwadon ya da tsari ya tanadan maka wa man qala biha duk wanda ya faɗi irin waccan bidiya take yin ta kafirci ne da Allah mai girma da ɗaukaka fa huwa kafirun billah wannan mutumin ya kafirta da Allah ya kafirce ma Allah la shakka fihi babu shakku akan sa kenan mutum in shakku akan sa shi ma kafirci ne domin yana cikin nawaqibul islam guda goma da ake da su wanda aka tattara su inkarin wanda yake kafiri ne mutum ya yadda ba kafiri bane shi ma kafirci ne wannan wace bid'a ce malam ya ce man yu'minu bir raja'a duk wanda ya imani da wani abu da ake kiran shi ar raja'a wannan wani bangare ne daga cikin aqidun shi'a cewar ar raja'atu abin da ake nufi da ita shine kafin ranar alkiyama sayyidina aliyu da sauran waɗanda suka ce an zalunta za su dawo kuma za a tayar da abubakar su duk da umar da usman a yi musu kisasi sai da aisha radiyallahu anha za a dawo da ita kafin alkiyama ta tashi a yi mata kisashi na abin da ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim to duk wanda ya imani da wannan wannan ya kafirta kai tsaye babu shakku akai ko kauli ɗaya na sabani daga cikin malaman malamai babu shi shi sa ya ce kafirun billahi alazim abin nan wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi alazim ita ce wannan bid'ar da malam yake magana ita ce aqidar raj'a shi yasa ya ce waya ƙulu shi wannan wanda yake imani da raja din ya ce aliyu bin abi talibun hayy aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ya ce ai yana nan a raye kun gane ko kai shuru ya ce aliyu bin abi talib yana nan a raye kamar yadda su baye suke ganin annabi khidir yana nan a raye annabi ilyas wasu na ganin wai yana suna nan a raye annabi khidir suka ce yana zuwa wurin maulidi wasu abubuwan da ba su zo muku nan ba ko to Allah ta'ala ya tsare ba sai ma sun iso ba za ka ga akwai akidu da wanda ake ganin suke ta ganin ba su mutu ba kuma Allah ta'ala ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mita fa humul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld da dai ba mu sanya ma wani mutum cewar zai dawwama ba kafin kai afa in mita yanzu kai wannan annabi mai dubin daraja in ka rasu fahimul khalidu khaliduna suna su dawama shi a afdalul khaliki ya rasu su kuma sauransu dawama a'a dalili na farko kenan dalili na biyu wanda ya fi kowanne ma fitowa fili shine wata rana ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana zaune yana karantar da sahabai da daddare sai ya ce babu wata rai wacce take numfasawa a bayan kasan nan a bayan kasan nan face nan da ba za ta wuce shekara ɗari ba ba za ta wuce shekara ɗari ba kenan ko da a ranar a wannan daren aka haifi mutum ba zai huce kun yi shuru ba zai huce shekara ɗari ba ko da ka sallama musu abin da ake kira suliman jadaliyan ka sallama musu eh haka ne to daga wannan daren zuwa bayan shekara ɗari da ibiyo bayan wannan suna ina sun mutu wanda zai yadda da wannan shine wanda ya imani da Muhammadu Rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam amma wanda bai yadda da manzan Allah manzan Allah bane haka ba zai imani da wannan ba to kaga aqida farko kenan suke cewa Ali bin Abi Talib yana na a sabili da haka tsawa da kake ji wa muryarsa ce walƙiya da kake gani wai bulala yake yi shi yasa idan aka yi tsawa din maimakon su yi tasbihi na subhanallazi bi abin nan subhanallazi alhamdulillah allazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati maimakon su yi wannan tasbihi din sai su yi tasbihi suna mai tsarkake sunan sayyidina aliyu saboda shine yayi magana wai ar-ra'd murya nan ta ar-ra'd da kaji tsawa to murya sayyidina aliyu ce saboda mai saboda sun ce yana rayi wa sayarji'u qabla yawm al-qiyamah kuma da sanin Ali bin Abi Talib zai dawo kafin ranar alkiyama wa Muhammad bin Ali da Muhammad ibn Ali mutum nau kenan biyu wa Ja'far bin Muhammad da Ja'far ibn Muhammad nau kenan wa Musa bin Ja'far da Musa ibn Ja'far nau kenan hudu suka ce waɗannan duk za su dawo shi Muhammad bin Ali shine Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Abu Ja'far al-Baqir as-Sayyid al-Imam as-Siqa ya rasu a shekara ta 114 shi wa kenan muhammad bin ali shine muhammad dan aliyu aliyu dan hussein hussein dan ali aliyu kuma dan abi talib mana jikan wa kenan jika sayin na aliyu ne domin sayin na aliyu ya haifi al-hussein shi kuma al-hussein ya haifi ali shi kuma aliyu ya haifi muhammad kenan muhammad jikan Hussein ne kun gane ko tattaɓa nake nan gawa ga sayyidina aliyu shi wannan mutumin yana cikin limamai da shi'a suke lissafawa sai shine imam na kaza shine da wani duk waɗannan da aka ambata guda hudu uku nan Muhammad bin Ali da Ja'far bin Muhammad da Musa bin Ja'far al-Kawthim duk shi'a suna lissafa cikin a'imma nasu guda goma sha biyu wanda yake na goma sha biyu shine wanda yake can a ɓoye cikin kogo bai bayyana ba saboda mai bai bayyana ba saboda zalunci ya mamaye ko ina da ina sai na abubakar da sai na umar da sayyidina usman suna mulki shi yasa bai bayyana ba to da sai na aliyu ya zo mulki me yasa bai dawo ba me yasa bai bayyana ba eh in dai akwai shi din kun yi shiru yanzu ba akwai daular iran ba ta shi'a me yasa bai bayyana ba kawai sun je sun kirkiri wata kurwa kawai sun sa ta wani kogo sun je suna bauta mata karfi majiya karfi aka ajiye ko sallah ba sa yi suna gadin shi a kogon shi in ya fito don kada ya da suna sallah ya fito a rasa mai musu hidima to su ga ko sallah ba sa yi don kada ya fito a rasa masu yi musu hidima suna nan suna jiran shi kaga suna jiran babu ta bayyana wanda ke kuma kaga wannan lam halata ne to shi Muhammad bin Ali wanda yake jika ta taba kunne ne na sayyidina Ali shi yake ma alukin da Abu Ja'far al-Baqir albakir ana kiran shi albakir domin li'annahu baqara ilm malami ne sosai da sosai shi yasa suka ce as-sayyidul imam shugaba ne kuma imam na ahlus sunna fa ba imam na shi'a ba mana wanda ake koyar da shi ne a fagen addini fiqa ya rasu a shekara ta 114 duk waɗannan da aka ambata da na ce muku malaman shi'a suna lissafa su cikin a'imma nasu ba su da alaka da shi'a ko ta sisin ko ta kusa ko ta nesa ba su da alaka da shi a kwata-kwata ko misƙala zarracin da shi a ba su da alaka da ita a imma ne wanda yake waɗansu su malaman su imam malik ibn anas ne waɗansu su malaman su waye waɗansu su malamai ne da suka yi masunna hidima da in ba ku manta ba a kwanakin baya mun yi maganar zaid bin muhammad da suka zo suka ce zagi sayin na abubakar da umar sannan su bi ya ce a ai waɗannan guda biyun waziran kakan shi ne ai ai abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai aibanta su ba da haka kuma suka ce to in haka ne ba zai aibanta su ba abin nan fa inna narfuduk muka mun yarfar da kai sai ake kiran su yarfafu shi'a ar-rawafid kenan yarfafu Allah ta'ala ya sauwake sannan na biyu a cikin waɗannan shine Ja'far bin Muhammad shi go Ja'far bin Muhammad shine Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib al-Munaqqab bi Sadiq imamun alim ya rasu a shekara ta 148 shi ma wannan babba ne daga cikin malamai wanda yake kuma kaji ana mai lakabi da as-Sadiq lakabin shi kenan wace kuma lakabin shi al-Baqir duk waɗannan limamai ne na sunna ba su da alaka da shi a ko ta sisin kwabo daga baya ne siyasa ta sa aka kirkiri shi'a aka sanya mata wata riga wanda yake kusan ma su su abdullahi bin saba din da suka tafi a wata riga da suka bata daga baya kuma aka sanya mata wata riga kawai amma duk waɗannan ba su da alaka da shi'a kwata kwata duk waɗannan imamai da suke lissafawa a matsayin su ne limamai na shi'a guda goma sha ɗaya da suka gabata da kuma na sha biyun da ake jira wanda babu shi to duk ba su da alaka da shi'a ko ta sisun kwabo ina fata mun fahimci wannan da kyau yawwa ba su da alaka da shi'a kwata-kwata wa musa bin ja'far musa bin ja'far shine musa bin ja'far bin muhammad bin ali bin abul abul hasan al-mulaqab bil kazim imamun abid imamun abid ya rasu a shekara ta 183 duk waɗannan malamai ne wanda yake duniya ta shaida da ilminsu ta abin nan nasu kuma wani abu da zaka lura da shi in kai hashiya kaɗan shine limaman nan da shi'a suke cewa da wane da wane da wane da wane limamai ne ka kallace su ka yi tsam limamai guda nawa aka ce guda goma sha biyu wane ne na farko sai na aliyu to haka tun daga tashin farko an raba gari kenan ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama liman ba ko shi baya cikin ahlul baiti kun yi shiru waɗannan limamai goma sha biyu fa shi'a sun yi saɓani fa wurin lissafa su ko da an yi ittifaki wurin kasa adadin su nawa sha biyu amma wurin lissafa su to fa an yi saɓani fa kun bayyanci wannan da kyau an yi saɓani fa makarantun shi'a da yawa akwai makarantar shi'a ta iran akwai makarantar shi'a ta lebanon a yanzu kenan a siyasar duniya ta yanzu akwai makarantun shi'a daban-daban to ko da a shi'a da an sha bambam sosai da sosai wurin lissafa guda goma sha biyu a cikinsu babu wani wani lissafa manzan Allah sallallahu sallama shine imam na farko to haka tun daga nan make nan kuma a 18 ya ce tun daga nan an yi fawul na ce kuma a 18 haka <laughs> sai rafi kenan ko Allah ta ya soke to haka na farko kenan na biyu suka ce imam ne sai na aliyu suka cire manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma shine al-hasan na uku kuma shine al-husain saura nawa kenan saura tara to tara din in ka cire na ƙarshe wanda babu shi shine mahadi kenan saura nawa takwas takwas ɗin duk daga zuriyar sayyidina Hussein suka fito duk daga zuriyar Hussein bin Ali suka fito to tambayar anan ƙwaya ɗaya ita ce shi husai abin nan shi hassan bai haihu ba ne tun ai shi ne babban ɗa eh don shi ne aka haifa da aka haife shi sai ali na biyu talib ya sanya mai suna huzun huzunu ko harb ya sanya mai suna harb yaki huzunu bakin ciki dan sun ce asma'u ina asma'u a'da'ana wa asma'u mawalina asma'u lana asma'u a bana'ina sunan ‘ya'yayenmu da muke haifa asma'u a da'ina suna ne na makiyanmu sai mu sanya musu suna don da makiyanmu sun ji sunan kawai sun san wannan babu sassauci saboda haka in ya haifa ɗana cikinsa sai ya sanya mishi hozunu saboda haka da zaran abokin gaba ya ji sunan kawai kai mai sunan ka sunan shi bakin ciki kai mai sunan ka sunan shi yaƙi kai mai sunan ka sunan shi tashin hankali to haga shi za su ke ta suna san irin waɗannan sunayen ne domin makiyansu hankalin su ya tashi amma idan ku kuyanginsu suka haihu sai da dinga sanya sunaye masu kyau domin wannan sunayen suna sawa dan kansu ne sai manzo Allah sallallahu ya canza sunan ya zama al-hasan daga al-huzn ko al-harb da yasa sai aka mai da shi hasan ba wai an haife su ne tagwaye al-hasan da husaini ba ba wai tagwaye aka haife su ba shekara guda wata goma zuwa shekara guda sai aka yi fi na husaini hussein sannan sai ya sake maimaita wancan sai aka sanya a'a wannan ya zama hussein wannan ya zama hassan ana fata mun gane waɗannan da kyau to shi alhassan na aka ga shine babba to me yasa ƴaƴan shi gaba ɗaya babu koɗi cikin imam bai haihu ba ne kun san laifinsa laifinsa shine da ya ga abin da ya faru tsakanin ali bin abi talib da muawiya sai ya ce ya janye ma mu'awiya ya ci gaba da shugabanci kun yi ke nan suka kafa mumbari suka dinga tsine masa yin hasan aka dinga tsine mashi kaga ana bakin ranar da ya mutu kun ji ana kwarmata rasuwarsa kamar yadda ake kwarmata rasuwar husaini eh ba ji wannan ba to yanzu imam ne kuma sun ce limamansu ba limamansu ma'asume ne baki ɗayansu ba sa laifi eh kwarai kuwa wannan kaɗan ne daga cikin harkarsu a cikin imama sun ce limaman su gaba ɗaya ba sa laifi ma'asumai ne kun yi shiru to kenan mu baya da yama sai na mu'awiya halarce kenan tunda baya laifi ma'asumi ne to kenan sallamawa da iwa mu'awiya bin abi sufyan sallamawa ce ta daidai mai yanci halattacciyar sallamawa to me yasa ba su yarda da ita ba eh in sun gabarce mai imamun su kenan to haka za ka ga abin a ruwan tsuntsaye suke wanda suke so su daga shi wanda ba sa so su lakantar da shi to a wannan kurkusa da imaman suka kare guda goma sha sha ɗaya sun kare an sa wanda aka sa an cire wanda aka ce yanzu saura na sha daya na sha biyu shine almahadi almuntazar na shi'a ba na sunna ba wanda yake mun yi bayani a cikin wannan littafin sai shi ake jira kuma cikin akidin shi'a duk wani aiki na ibada bai zama wajibi ba in babu imam shi yasa juma ba sai mutum ya ga dama zai yi ta tunda imam bai bayyana ba kun gane ko to daga nan ne shi kuma Khomeini yake so shi ma kuma yana so ya dan zama imam amma dai kuma kofa ta toshe dan sha biyu ne imaman kuma sha ɗaya sun wuce kuma mahadi ne na sha biyu ake jira sai ya kirkiro wata a gefe guda iga yauna ya sanya mata imamatul faqih sai ya sanya sai ya shiga ciki eh imamatul faqih ba sai ya shiga tana kuma yin ba ai ba yin tabar gazar da bai yi ba to waɗannan mutanen da aka ambata su ne aƙidar shi'a take cewa wai za su dawo kafin tashin alkiyama shi sama ne cewa ta kallamu na fil imama suke magana akan imamai kullum gaba ɗaya magana shi'a ba wata magana wacce take ta biyu kun gane ko ta biyu babu ita sai ta farko ita ce imama batun tauhidi ba shi ne a gabansu ba kwata-kwata ba magana tauhidi a gabansu kwata-kwata batun imama ce kawai a kansu ina fata mun fahimci wannan da kyau batun imama ce a kansu to yanzu batun imama din nan shin wa ake magana a kai su goma sha ɗayan da su an ba su ittifaki wurin lissafa su ba ko kuma shi wannan wanda babu da suke ta magana kan imama a wace magana za a saurare su shi yasa malam yake cewa wa annahum ya'lamuna al-ghaib cewa limaman su ba sun san gaibu abin da kadan kake ji akan abin da ya shafi magana akan imama ba kawai dai yanzu matashi ya ce la'alla darussa masu zuwa a wasu littafan za ka je bayani sosai da sosai akan matsayar shi akan imama daga ciki limaman sun san gaibu mun magana jiya ko shekaran jiya daga ciki akwai cewar limamansu suna da wata ƙudura ta ta takawiniya haka kasantar da waɗansu al'amura cewar akwai yiwuwar limamansu za su iya kula da akwai masu kula da halittu akwai masu kula da kaza akwai masu kula da kaza to tun da har sun iya cewa alibina bi talib yana yana shi bai mutu ba yana yana kula da eh, ruwa shine mai tsawa wannan tsawa da kake ji mure shi ce walƙiya da kake gani bulala shi ce to me ba za su faɗa ba to limaman su sun san gaibu cewar kaza ne abubuwa ne masu wanda yake al'amura dai sun kasanta malai ce fa'zarhum ka kiyaye su fa innahum kuffarun billahi al'azim cewar waɗannan mutanen kafirai ne sun kafirce ma Allah mai girma ɗaukaka ko ba su kafirce ba قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علم في الآخرة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يبين سوء amma ce limamansu sun san gaibu limamansu suna da kaza limamansu suna da kaza limamansu suna da kaza akwai wani da aka sanya shi ya tafsiri a gidan rediyon kaduna suka sai fili suka sashi wato da ya zo yana fassara fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum sai ce ulil amri din nan su ne a imma nasu kun gano wannan da kyau ko ɗaya kenan abu na biyu kuma biyayya ake musu biyayya mutlaka babu kaidi a ciki babu cewar in sun saba ma Allah a ajiye magana su babu magana in sun saba ma kakan wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aje magana su biyayya ce wacce take mutlaka haka suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fa i'tarafu ne bi dhanbihim da baki su suka faɗi waɗannan abubuwa raka abin akwai hatsarin gaske in kaji irin abubuwan da suke faɗa kan imama gaba ɗaya abin da yake rububiya da ka sani tauhidin rububiya ba gaba ɗaya sun yi inkarinsa sun tabbatar da shi ga limamansu wa man qala bi hadha alqawl mala yace da duk wanda ya faɗi irin wannan maganar na cewar za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duk wannan ya kafirta tsantsa goran kafirce kuma qala tumatu bin amr wa sufyan bin uyayna rahimahumullah man waqafa inda usmana wa ali wa huwa fa huwa shi'i la yu'addal ku canza wasalin la yu'addal aga ainun yana da fataha kenan dalin kuma shadda da fataha la wa la yukallamu wa la usmana wa la yujalas ومن قدم عليا قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب ما ليتي قال طومة بن عمرو طومة بن عمرو يناتشوا طومة بن عمرو شين طومة بن عمرو العامري الكوفي وثقه بن معين ibn ma'in ya wasaƙa shi ibn ma'in kuma yana cikin malaman bukhari wa ghairu da wasu malamai da suke magana akan aljarhu wa ta'dil ya rasu a shekara ta 168 aljarhu wa ta'dil malaman jarhu wa ta'dil wani ce aljarhu wa ta'dil hmm. ba bada ya ce aljuru wa ta'adil babban malamin su fa na kasan nan amma ba na tafsiri ba dan eh, dako din ba bada ya ce aljuru wa ta'adil haka na shi yana karanta wai yana cewa wai ahli sunna ba sa san aliyu ba sa san alhasan ba sa san ahlul baiti ai ba mun faɗa kwanaki ba cewar abin da shi ake na suke cewa ahli sunna ba sa san ahlul baiti wai kwata kwata shi ahli sunna ba su ruwaito hadisan ahlul baiti ba daga daga hadisin alqanut na alhassan sai hadisin da ma ribuka ila ma ya ribuka kun ji fa wai da ma ribuka ila ma ribuka haka ya faɗa ya sake maimaita da ma ribuka ila ma ya yaribuka sono kenan zo biyu sai ana uku ne ce da ma ribuka ila ma la ribuka ka ji fa in an ce jahilai ne su ce wai su malaman su ba jahilai bane so kaga yanzu hadisi yana cikin arba'unan nawawi bai iya kawo shi ba ya zai ka ce je musnad na abu na imam ahmad bin hanbal ya duba musnadu fatima radiyallahu anha duk waɗannan ya za a iya zuwa don bai ma iya karanta arba'unan hadisi ba domin idan aka ce musnad ana nufin hadisi ne da ya tara hadisan sahabiwa ne sawan wannan hadisin yana tahara ne ko yana azumi ko yana zakka ko yana aƙida ko yana akhlaq ko yana komai ne ba wannan tartibin ake bi ba duk hadisan Abu Huraira a wurin Imam Ahmad zai lissafa su ne a musanar guda ɗaya. in ya kammala wannan musanadu Abi Huraira kenan hadisan da Abu Huraira ya rawaito a wurin abin a wurin Imam Ahmad bin Hanbal ma'ana a cikin musanar kenan sai ya biyo shi da hadisan wani sai ya biyo shi da hadisan wani to yanzu ya je ya duba musanadu Fatima bai samu hadisan ta ba ya je ya duba musanadu Hassan bin Ali to ya ma kasa karanta arba'un hadith ba arba'un nawawiya fa ya kasa karanta shi to yana ka ce da je karanta musnad da sauransu sai malam yake cewa amin wa sufyan ibn uyayna da sufyan ibn uyayna suke cewa rahimahumullah Allah ta'ala musu rahama yake cewa man waqafa inda usman wa ali duk wanda ya tsaya a wurin lissafi ya tsaya daidai kan usman da ali fa huwa shi'i to wannan mutumin tintirin dan shi'a ne la addal na farko ba addala shi in aka zo tambaye ka aka ce wane ana so a bashi aure ya kake ganin shi zaka ce ba mutumin kirki bane dan ka ce a bashi ka addala shi kenan za a ɗauke shi aiki aka tambaye ka iya ka da wani dan yanzu za a yi amfani ne da aikin da shaidar da ka bayar kamar yadda muka faɗa jiya a babin tazkiya za a yi amfani ne da shaidar ka wani mutumin kirki ne za ka ce ba mutumin kirki ba ne ko mutum kirki ne ba mutum kirki ba ne wala yi kallam ba a magana da shi da daga wani ce zai sai masara ka ce to ka za ce shi kenan kawai eh kun ci wannan da kyau amma a tsaya a tattauna da shi ta ilimi to ai shi ba karatu ba ilmul shubohi kawai aka gaya mishi inda zaka ce ya tsaya maka sallah asuba mai raka'a biyu bai san karatun ta ba a bayyana yake ko a asirce dan kwata-kwata ba a koya mai wannan ba a kawai jayayya aka gaya mai shi sama na yace wala kallam wala jalas ba za a zauna da shi ba domin wala su suhbatu fasikin bai halatta suhubanci da shi ba shi sama na yace wala jalas ba za a zauna tare da shi ba wa man qaddama aliyan ala uthman tartibi na tartibin da muke da su shine abubakar sai umar kun gane ko sai uthman sai ali to sai mana ya ce wa man qaddama aliyan ala usman duk wanda ya fara gabatar da aliyu sannan sai usman aliyu ya zama na uku kenan usman ya zama na hudu sai ya ce abubakar umar ali usman radiyallahu ma Allah ya yarda da su shi kuma mai hukuncin sa fa huwa to wannan maganar tana da istisna'i dan an yi sabani akan ta shi yasa ibn abi dawud yake cewa kula khaira wa kul khaira qawlin fi a wa kul khairan nasi ba'da muhammadin wazira wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu qidman thumma uthman al arjahu thumma uthman al arjah sannan sai uthman a magana wacce ta farin jayi kun gane ko a magana wacce ta farin jayi ma'ana kenan lissafin farko abubakar umar uthman sai ali to tun da ya ce a maganar ta farin jayi kenan akwai magana da aka rinjaya kun gane ko magana da aka rinjaya kuma ita ce sai aliyu sai usman to wannan magana ce da ba a zurfafawa a cikinta domin wasu daga cikin sahabbai sun yi shi yasa in mutum bai karatun mai zurfi ta wannan bangaren ba sai ka ga an ce wane shi'i eh to sai ka lura waye ya faɗa mashi kuma a wani lokaci aka faɗi maganar dan idan aka ce shi shi'i la'alla ana nufin ya rinjayar da Usman ne ya ji rinjayar da Aliyu akan Usman to a wannan maganar ba a balbalin bala'i akan mutum kan cewar ya zama ɗan shi'a akan ya fara gabatar da Aliyu akan Usman ya ce Aliyu shine na uku Usman na hudu kenan wannan yayi khilafu sunna ne amma kuma ba a ba zai kai ga dan bid'a ba ba zai kai kai ka ce akwai guduma kenan hannu to ga ganin da malam ya ce fahuwa rafi zai magana tana bukatar taujihi domin malam ya mana bayani in ba kuma tawar muke karatun ha'iya cewar akwai maganganu akan wannan rafa ba to me yasa malam ya ce fahuwa rafi zai eh faqad rafa ba a tsara rasulullahi sal ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin shi wannan mutumin ya yi watsi da maganganun sahabbai da yawan sahabbai suna rinja suna faɗan abubakar umar usman ne ali haka suke faɗa sai shi kuma yanzu ya ajiye maganar sahabbai ya kawo magana shi to kuma mun riga mun yi wannan maganar cewa a cikin tabi'a akwai dai wannan maganar cewar sun ce kaza sun ce kaza saboda haka mahalli ne da aka yi khilafar da ba za a bid'antar da wani akai ba ko a shi antar da shi za ka yi magana eh da ya ce man wakafa inda ufmana wa Ali wanda bai ce komai a kansu ba tun da aika ga dama suna kiran Abubakar da ufman sana ma Quraysh su ne gumakan ba ka baka ba baka fahimta ba wanda ya tsaya a kansu bai ambace su ba bai ambace su akan lissafi ba ɗaya kenan ko kuma da ya zo kansu ya tsaya ko kuma kwata-kwata ma bai yi magana su ba eh ba sa cikin lissafi ɗaya kenan ko kuma zai akan Uthman bai lissafa shi bai lissafa Aliyu bin Abi Talib shi kwata kwata ma da Abubakar da Umar da Uthman iyanan ya tsaya da lissafinsa waɗannan kwata kwata ba kan lissafi suke ba domin azalimai ne yake kiran su kun gane ko azalimai ne waɗannan daga ina ya fara lissafi daga Aliyu bin Abi Talib sai al sai Al-Hussein sai 'ya'yan Hussein baki ɗinsu. su wannan shine tartibin da malam ya kawo akwai tartibi da malamai suke bi a kansu na farko da yin gana bayani a kan matsayin sahabbai yana da yake ka fahimci azuzuwansu akwai aji na farko su ne al'arba'atul abin nan waɗannan mutane guda hudu din abubakar da umar da uthman da ali waɗannan su ne afdalus sahabati alal itlaq kun gane ko a cikinsu kuma abubakar shine na farko sannan sai umar sannan sai uthman sannan sai aliyu kisa kake ganin suna yin atafi da fumma fumma kaza kamar yadda ibn abi zaid al-qayrawani yayi atafi da fumma a cikin risalarsa ba atafi da wawun ba tunda atafi da fumma yuridu yufidu a tartib wan tarahi sannan na biyunsu su ne baqiyatul ashara sauran waɗanda ake musu bishara da aljanna a cikin sauran goma kenan tunda sauran guda shirin kenan tunda ka cira nawa hudu sune sa'idun wa sa'adun wa banu wa talhatun wa amir fihrin wa zubairu al sannan sai ahlu badrin mutanen da suka halarci yakin badar mun karanta a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukin sarki ya ce su aikata duk abin da suka ga dama Allah ya gafarta musu shin ko baka sani ba ko Allah ya ce da mutanen badar su aikata duk abin da suka ga dama na gafarta musu domin yakin badar ba ya shi da munafiki ba kwata kwata sannan sai mutanen da suka yi bai'a bai'atul ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim sannan sai waɗanda suka musulunta kafin a fatahu makka laysa minkum man anfaqa min qabl al-fatahi wa qatal to waɗannan su ne tartibi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai suke kawo su mana ce wa man qaddama al-arba'ata ala jami'ihim duk wanda ya fara gabatar da hudun nan akan dukkan sauran sahabbai su ma hudun akan yadda muka kawo su wata rahama alal baqin yayi nemi rahama ga sauran waɗanda ba ambata ba bayan nau kenan goma ko bayan hudu din wa kaffa anzalalihim yayi gumda bakin bakinsa yayi shiru akan tuntuban da suka yi fa huwa ala tariqil istiqama to wannan mutumin yana kan tafarkin da yake shine na daidai walhuda yana kan shiriya fi hadhal bab a wannan babu na abin da ya shafi sahabbai mala yace wa sunnatu an tashhada anna al asharata alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati annahum min ahli jannati la shakka fi mala yace wa sunna abin da yake sunna an ta shahada shine ka shaida ka ce ashhadu kenan anna al'asharata alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle mutane goma nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaidar da su ya shaida da cewar su biljanna su yan aljanna ne ka shaida annahum min ahlil janna cewar su din yan aljanna ne ma'ana kenan ka faɗi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa qul abin nan yake ci a ba wannan ba fi ma kada kala tanjahu ka faɗa abin da aka faɗa ko yawwa wa misila misla ma kada kala fi zaka tanjahu barakallahu fik mana yake cewa wannan ita ce sunna duk waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida musu da aljanna ka shaida musu da aljanna cewar su din nan yan aljanna ne in ba ku sha ba a darussan farko a darussan da suka gabata na yan kwanakin nan mun yi bayanin waɗansu ba su bar duniyan nan ba sai da suka wuce da satifiket ɗinsu na aljanna la ilaha illallah rayuwa kenan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine wanda ya danka masu satifiket ɗin nan ya ce su yan aljanna ne su ne abubakar da umar da uthman da ali sa'idun da sa'id bin zaid sa'idun wa sa'adun wa bin aufin wa talhatun wa amiru fihirin shine abu ubaida ibn jarrah su nawa kenan su goma haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama eh wa zubair al mumaddahu barakallahu fikum wa zubair da az-zubair ibn awam su goma manzon Allah ya faɗa a hadisi guda yace wani dan aljanna ne wani dan aljanna wani dan aljanna ne ko matsayin annabta babu matsayin da zai wannan maganar eh to ka sani cewar akwai masu kokawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayin na annabta shi ma sai ya kafa kujera ya ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne ya ba wani aljanna Allah ta'ala ya ji kan kala Allah ya rahamshe shi yace ba yace an baki mu kullun wata tsohuwa kenan an ce an bata aljanna a Kano yace an bata mu kullun eh ta ce ba wata yace kala rabi ce ta koma ta yi ta karbo mu kullun mabudin da ake budewa ba mutane a da suke dahumai mun sha maimaitawa babu wata tafiya da take wa mabiyanta gata irin sunna don ita take karantar da mabiya babu wata kungiya ta bidiya face kake ganin ta jahilci ne tukuru a kanta ko da sun zauna ba karantar da mutanen su karatu suke ba a'a falala ake karantar da su in dai kai ma shehi hidima to sakamakon ka aljanna saboda haka sai ga wani sunan shi hadibul auliya'i sai ya zama na mutum bai san tsarki ba bai san alwala ba bai san kuma ba shi wani shehi yake mai hidima abin da fa aka halice shi fa shine ya bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar amma sun zo suna hidimar wani da ba a sa su ba ba zai musu gata ya karantar da su ba eh amma ya kwashe 'ya'yan shi gaba ɗaya ya kai su makaranta tsadaddu sai 'ya'yan wasu ne kawai suke mishi hidima ba su san bihin ba la karatun addini wala karatun boko duk babu ko ɗaya ya jahiltar da su a nan arewacin najeriya fa akwai zaman da ake da wasu sarakuna ya miki yana ciya shi bai ga illa bara ba a dinga bara mana a me za a hana bara kan me za a hana bara wani sarki daga cikin sarakuna ya karbe su abin nan bututun magana din ya ce ina yaran shi ai ba a ga yaran shi suna yin bara ba ya nuna yaran shi a kwararo suna allazi wahidin Allah da girma yake allazi wahidin kuma Allah da girma yake wallahi haka sarkin na ya mai ya ce fito da yaren shi mana kuma haka al'amarin yake kullum shi yake fada shi bai ga dalilin da za hana aka ɗauki bara ita ce wai addini na sha faɗa muku barna da sufanci yayi a ƙasar nan barna da sufanci yayi a ƙasar nan wallahi ba karamar barna bace mutanen mu fa yanzu su bambance tsakanin kyauta da sadaka ba kun yi shiru komai sadaka ne komai sadaka komai sadaka an bai sadaka kaza an bai sadaka umara saboda su sadaka aka karantar da su kai ka kawai ba ba san bambanci tsakanin kyauta da sadaka ba dan karatu su ko risala bai kai ba eh kuma Allah da girma <laughs> eh eh eh eh, eh, eh, eh. Eh, eh kuma sai aka fasara aka ce Allah ba ma magana Allah a ah, to ai wannan alladhi abun nan ne fa ba ne fa ismul mawsul ne eh, eh. wannan malam bawa sarki na aka yace da shi yace ya fito da 'ya'yan shi mana wai me yasa kullun yake magana bara kullun yace shi bai ga laifin bara ba kun gane wannan da kyau bai kai me yasa za a hana bara ba kun bai ci maganar sai sarkin ya ce me yasa bai fito da 'ya'yan shi ba duk 'ya'yan shi ba sa bara tsadaddin makarantu aka sanya su sai kullum cewa ake sun haddace qur'ani baki ɗaya baya taɓa cewa ɗalibin shi ɗaya ya haddace qur'ani ba haka ake yi ba batutuwa ne mutane fa shiru suke yi kuma shirin nan shine zama alkhairi amma mutum in yace yana surutu yana abubuwa za su yi abubuwa za su mamaki an ce alaramin da yake ja mai baki yana rasuwa sai ya dauko dan shi ya ɗora me yasa shi alaramin ba shi da ɗaya ne ya ɗauko dan shi mana yasa sai zama nan gidan tafsiri ne nan gidan jan baki ne ko ba haka ake yi ba sai ga wannan gidan su ladane ne gaba daya wannan gidan limamai ne saboda ka tunda gidan ladane ne sai ce allah wa kabar shi ma tunda su zai ga da ladanci haka kawai za su su dinga yi Allah ta ya sauki wani ce yake a shahadu ana muhammadu rasulullah kun gane ku saboda ka yan uwa abubuwan suna da ban da kai ce ko sai yana ban da kai cin yake jahiltar da mutane ake yi ba a taɓa son mutane su yi karatu kuma ba abin da zai zama da kai ɗa ba bawa ba sai tauhidi shi zai zama da kai ɗa a cikin al'umma bawa ga Allah ta'ala shi shi kadai amma ba haka ba za a dinga bautar da kai ne kullun nan gidan masu bauta ne kullun nan gidan bauta musu ake yi saboda nan gidan babu wani shehi da zai fito sai daga nan gidan ina fata mun fahimci wani Allah ta'ala ya ji malam jarfa Allah ta'ala ya gafarta mishi haka yake fada yake cewa ku ne fa shehi i aure ku ne yan ɗauko amarya to su waye su suka hada kuɗin auren su suka je suka ɗauko amaryar a gaban nan a gaban su tunda suka ɗauko amarya suna karatu da shehi akai Allah ta'ala ya albarkaci aure ta haihu suna suka binnan nan yaron ya musu fitsari yaron ya musu kashi a jikinsa ya zo ya girma shehi ya rasu kuma shi zai hau kujerar kun shiru da wannan yaron da su wa ya fi gane shehi su suka gane shi tunda suna tare da shi tun kafin ma auro washi mahaifiyarsa to amma suna tare da shi to amma a'a da yake su muride ne kadai hidima kawai za su yi bauta kawai za su yi a su ba za su yi ba dole sai dai wani ya zo yi Allah ta'ala ya sauki Allah abu akwai ban ce sai a jahiltar da 'ya'yan wasu shi kuma 'ya'yan shi ya ilmantar da su ba haka ake yi ba ka faɗa wa mutane gaskiya in za su soka su soka akan ka faɗa musu gaskiya in za su kika su kika akan ka faɗa musu gaskiya ba neman yarda su kake yi ba kawai ba neman yarda su ake yi ba kuma akwai wani asame da wani ya bayar ya ce in ya isa ya yi wa'azi akan shan giya ya sai kasa ɗin naira dubu ɗari Allah kuwa ya yi wa'azi a kan shan giya cewar giya haramun ce ba ya huce ayoyin ya ayyuhal ladina manu innamal khamru wal mai ba in zo kawai a sha ruwan tsuntsaye yake musu ya wuce ya ce ya yi musu wa'azi yayi wa'azi akan shan giya giya haramun ce shi ko zai ɗauki kasa ɗin ya ba da kuɗi naira dubu ɗari a kai shi ya san inda zai kai kasa ɗin a Kaduna sai bincike ya nuna cewa ashe mai gidan shi a kaduna dakon giya yake yi ya sananne ne a garin kaduna kowa ya sani dakon giya yake yi shiru fa ake yi fa ba wani ba san wannan magana ba amma shiru ake yin da kawai a batta in ji bahaushe yake cewa ana cin ɓaure ne ba a tona cikinsa to amma in dai bai in dai zai dinga magana to sai an dinga ballo waɗansu abubuwa mai gidan shi da ya kawo shi fa dakon giya yake mashahuri ne akan harkar giya Eh, kowa ma ya sani ai aka suke faɗa yanka juna ɗin shi za ka ke ganin yanzu ayoyin giya sai ta ya musu a sharuwan tsuntsaye wuce a to ko mai gidan shi yana da kwan giya in ya ce giya haramun ce to gobe me za a sa miya eh al-arba'ata ala jami'ihim على eh, muna نعم ko. mutanen da ba sa son su habbai. su ne mutane guda uku abu na farko an rafida su ne mafi muninsu don su sun kafartar da sahabin baki ɗayansu sai aka yi saɓani suka ce sai dai guda uku ne kawai su kafarta ba ba suka ce a ba uku ba ne hudu ne suke saɓani akan waɗannan amma gaba ɗaya sun kafartar da su suke cewa abubakar da umar su ne gumakan ƙurashawa kun gane wannan da kyau ko mabiyansu su ne khawarijawa don su sun kafirtar da wasu ne daga cikin sahabbai su ne waɗanda suka yi tarayya a yakin sayin na aliyu da ma'awiya duk wanda ya fito a waɗannan ɓangarorin ya kafarta amma kaga kenan tun da abubakar da umar da usman ba su tarayya a yakin ba su ba su ba kafarai ba ne kenan amma su kuma sauran suka kafartar da waɗanda suka tarayya a ciki kuma suka yaƙe su suka karkashe su la ilaha illallah ka ji wani kafircin kuma sai na ukun su ne annawasi da suka ce wai su sahabbai kawai suke so ba sa san ahlul baiti ai su ma ba sa san sahabban domin a sahabban akwai akwai sahabi ahlul baiti akwai wanda yake shi sahabi ne kuma ahlul baiti ne kamar wa kamar Ali bin Abi Talib shi sahabi ne kuma ahlul baiti ne kamar Aisha sahabi ya ce kuma ahlul baiti ce kamar Nana Fatima sahabi ya ce ahlul baiti ce kamar Al-Hasan sahabi ne ahlul baiti ne kamar Abdullahi bin Abbas sahabi ne ahlul baiti ne kama abbas sahabi ne ahlul baiti ne kun gane ko to haka kenan zaka abin nan yana da muhimmanci ka san waɗannan domin waɗannan ko su je yaƙi ba za a ba su kumusi in sun je yaƙi kuma za a ba su kumusi kuma a ba su ladan yaƙinsu kaga suna da hanyoyi guda biyu kenan su ci bil ba su ci kuma akan sun yi musharaka a cikin yaƙi din wala tufrid bis salati ala ahadin illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi faqat wala tufrid salati ala ahadin kadka ware mutum guda shi kadai kai mai salati illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai dai manzo Allah sallama shi kadai wa ala shi da alayansa jama'ar gidansa to kuma jama'ar gidansa sun zo ne taba'an ba sun zo ne ibtida'an ba kun gane ko kun yi shiru Allah ta'ala cewa inna allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi shi wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ta'ala cewa inna Allah cewa inna Allah lalle Allah wa mala'ikatahu wani sai ce wa mala'ikatuhu eh kuma yana kafa maka hujja ba wa mala'ikatahu da mala'ikunsa kenan na alan nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi a sami as a sami a taslim no kenan biyu haka Allah ta'ala ce sallu alaihi wa sallimu abubuwa no kenan za ku yi sallu daya sallimu biyu dole sai salatin ka ya hada biyu amma duk wannan salatin da aka ce ya fi qur'ani bai hada wannan guda biyu ba in kuma karanta shi ku babu a salatul fati as-sala ne Allahumma salli ala Muhammadin al-fatil ma ughliq babu at-taslim a ciki kwarai kuwa karanta shi as-salatu ne a ciki babu at-taslim ina fatan kun kun fahimci karatun kuma Allah ta'ala ya ce ayi sallu alaihi wa sallimu abu wannan ina ciro mana amr din ne dake ciki ina ciro mana fi'il al-amr din ne sallu alaihi sallimu umarni guda nawa guda biyu salatul fati salli ne a ciki babu a taslim a ciki kuma kowa ya karanta kowa ya ji da wanda yake tare da munan duk wanda zai ji karatukan mu ya ji shi a ciki saboda ka a wannan matakin farko fa kashi gefe guda ba salati bane dan ya saba mu ayin alqur'ani mai girma kaga a wannan mahayya ya ma baka ce sallallahu alaihi wa sallam sallallahu kaga samu sallah ka samu wa sallam kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau tsoraka dole ne salati ya samu wannan nan eh eh nam nam shi yawa tambayar tana da muhimmanci sai na daga yace salatul ibrahimiyya wannan manzo Allah ne ya karantar da shi eh to tunda manzo Allah ne ya karanta da shi wahayi ne domin da aka tambaye sai da ishuru sannan sai ya ce kaza to haka wannan tanzilun min rabbil alamin haka aka ce yi to haka tunda aya saukakkiya ce wannan ma saukakke ne ba sa cin karo da juna daga wurin Allah madaukakin sarki ba daga wurin wani ba ɗaya kenan na biyu kuma in dai kana son salati ka kasance a makaranta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sami jala'ul afham fi fadli salati wa salami ala khairil anam zan maimaita sunan shi jala'ul afham fi fadli salati wa salami ala khairil anam na ibnu qayyim wannan littafi ne da isu da guda na maganar salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kana neman salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da duk riwayoyinsu da duk turkudinsu na isnadi da bayaninsu da komai da komai an ka samu wannan an ka samu wannan ka kammala shi ibnu qayyim kuma almajirin ibnu taymiya ne da aka ce ba sa san manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi dalibin shi yayi wannan littafin yayi bayanin salatin annabi baki daya shi kuma malamin shi yayi as-sarimul as-sarimul maslul ala shatimir rasul zararran takobi akan duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama hukunci shi kisa ne abinda su da suka ce wai suna son manzon Allah ko rabin wannan musiba to su suka zo masana ta abin nan dubganiya ma a cikin waɗannan so yana da kyau mutum ya samu wannan littafi din ɗaya kenan na biyu yana da kyau mutum yana tafsir da ibnu kasir a wannan daren kafin gobe a daren nan ya duba fassarar faɗin Allah ta'ala a cikin surata ahzab din aya da muka karanta inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayu alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima zaka samu bayani ya kawo riwayoyi na salati da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karanta ruwayi wurin guda 18 wannan fa wanda manzon Allah ne ya karanta ka kusan da'u kulla qawli inda qawli muhammadin fama aminu lidini kama ghamiri wada anka ara a rijali wa qawlahum fa qawlu rasulillahi azka wa kenan salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake wa ahlul baiti da sahabbai sun shiga ne sun zo ne kenan taba'an saboda haka sai ka fahimci akwai lafuzza da ake da su guda uku akwai lafazi da abin nan alaihi salatu wassalam kun gano wannan da kyau akwai kuma lafazi na radiyallahu anhu akwai kuma lafazi na rahimahullah lafuza guda uku tankwashe kafarka lafazi na alaihi salatu wassalam wannan yana tabbatuwa ne ga annabawa su suke da shi alaihi salatu wassalam kaga as-salatu da as-salam kun gane ko lafazi na at-taradi at-taradi kace radiyallahu anhu wannan ga sahabbai ne ina fata mun fahimci wannan da kyau amma sai ga joni ya kira nashi ya ce radiyallahu anhu Eh? Eh? a gane ce radiyallahu anhu na biyu kenan na uku kuma sai bayin Allah ta'ala na kware da aka san a ce rahimahullah kamar yadda muke wa kala malikun rahimahullah kala ibn abi daud rahimahullah kaga ba a cewa radiyallahu anhu sai dai a ce rahimahullah kuma ba a cewa abubakar siddiq rahimahullah sai dai radiyallahu anhu ina ba ta mun fahimci na nan na'am ya ce wa mani taba'un bi isanin ilayen middin abin da ya kawo wannan shi ma taba'an ne ba asali bane kamar yadda ya shigar da kaga ahalul baiti da sahaba ba su ake masalatin ba ya zo taba'an ne kuma ba ayyana mutum guda aka yi ba eh kaga ai man mu bahama ce dan tana cikin asma'ul mausula ba ayyana wani mutum aka yi ba amma yanzu wannan ayyanawa ne ka ce abin nan eh, imam abin nan Abubakar Mahmud Gumi ya faɗa a cikin littafinsa sai ka ce rahimahullah ka gana ayyana wa kai kun bayanci abin nan ɗinku wa anna usman ibn affan qutila mazluman wa kuma ka sani usman ibn an kashe shi wanda aka zalunta shi ne mazlum wa man qutila mazluman walihi sultanan fala tusrif fil qatl kenan haka hamza da kisa sai karanta fala tusrif fil qatl ko fala yusrif fil qatl an kashe sayyidina usman mafulum wa man qatalahu kana zalima kuma duk wanda ya kashe ya kashe shi ya zama tintiran azzalimi faman aqarra bima fi hadha alkitabi wa amana bihi takhadahu imama wa lam yashukka fi harfin min wa lam yajhad harfan wahida fa huwa sahibu sunnati wa jama'a kamilun qad iktamala fihi aljama'a ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف من أو شك أو شك ووقف فهو صاحب هوى ما نيتي فمن أقر بما في هذا الكتاب duk wanda ya tabbatar da abin da ke cikin wannan littafi na sharhu sunna ya tabbatar da shi wa amana bihi ya gamsu da shi ya imani da abin da ke ciki hu imaman ya rike wannan littafin ya zame mashi jagora kamar yadda muka sha faɗa mutum ya rike sharhu suna don kullum ya dinga jaddada sunansa akalla a duk kwana uku ka karance shi duk kwana uku ka karance shi ko da kafa ka za ta zame akan sunna dai sai ta dan sai ta dan dawo haka shine wattakhadahu imaman sai ya zama na sauran littafai watakila kana da da tahawiyya sai ka ɗauko ka ga meye malam bai faɗa ba anan kuma an faɗe shi a can na sunna sai ka ƙara a ciki sai ka ɗauko wasu tsayya me malam bai faɗa ba a nan kuma an faɗe shi a can sai ka ƙara a ciki sai ka tattaro lumatul itiqad me malam bai faɗa ba kuma an faɗa a can sai ka ƙara a ciki kaga wannan ittakhadahu imaman kenan ya shuka fi harfin min bai kwata kwata bai shakku ba ko ɗaya a cikin wata gaba dake cikin wannan yace bai shakka ba kuma alhali mun samu waɗansu abubuwa da wasu gaba a ciki da aka ce wannan wurin babu dalili wannan wurin kaza wannan wurin kaza eh aka kawo hadisi ma aka ce hadisi mawdu'i ne kuma malam ya ce wala mai shukka fi wala mai shukka fi harfin min eh babu cin karo da juna ta ina ne babu cin karo da juna ta cewar mas'alar da malam ya kawo ita asalin mas'alar hadisai ingantattu sun tabbatar da ita ko da ba mu yi amfani da wannan hadisi mawdu'i ba kun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan na biyu matsalolin da muka kaman hadisin da muka fada na muka karanta na haud cewar na katu salo ita ce na mutanensa kenan ko kaga wannan wannan asalin matsala din na haud ta tabbata wannan wani far'i ne na matsalar aka ce bai tabbata ba saboda ka za ga babu cin karo kenan tunda babu wata matsala guda da ke cikin wannan littafin da aka ce tushen ta kwata-kwata malam ya kirkire ta ne ba ta da asali shine taujihin da ke ciki wallam ya ji harfan wahida bai yi musun wata gaba ta matsala wani asali na matsala da ke cikin wannan ba fa huwa sahibu sunnati wa jama'a to wannan kan sahibu sunna ne wa jama'a ai kaga ya ce gaba daya kawai san hada su duka ai sai a hankali kamilun cikakke qad iktamalat fihi aljamaa gaba daya ahlus sunna wal jamaa ta tara mishi akai wa man jahada harfa mimma fi hadha alkitab wanda yayi musun wata wani asali ke cikin wannan littafi aw shakka fi harfi min ko ya shakku akan wani harfi da ke ciki aw shakka wa qafa ko gome ya shakku sai ya tsaya ce shi ba zai ce ufan ba kasan wani dan wayo dan mutanen sun kasa kashi biyu ko dai ya ce ya gamsu daya ko ya bai gamsu ba biyu no kenan kaga duk waɗannan baka da matsala da su da ya ce ya gamsu baka da matsala da shi da ya ce bai gamsu ba baka da matsala da shi don yanzu ka san hanyoyi sababbi da zaka biyo don ka gamsar da shi to shi wannan ya ce shi dai kan ya tsaya tukuna ya zama hairan ko ذكروا بالقرآن بلغة كائلا كما قال أتباع لجهم وأصدحوا فهو sahibu hawa. wannan dan bid'a ne yayi mana bayani kawai ko dai ya ce ya da ko ya ce bai da ba amma ya ce mana wai shi ya tsaya tsaka tsakiyar zai yi nazari tukunna a'a <laughs> wa man jahada aw shakka fi harfi min alquran aw fi shay'in jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laqiya allaha mukazziban fattaqillaha wahdhar wa ta'ahad imanak mana ya ce wa man jahada duk wanda ya musu au shakka ko ya shakku fi harfi min alquran a wani harfi ɗaya na alqur'ani mai girma au fi shay'in ja'a a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko wani abu ɗaya da ya zo daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama to shi wannan mutumin da i musu ko ya shakka laqiyallahu ta'ala mukazziban zai haɗu da Allah madaukakin sarki yana wanda ya ƙaryata Allah da manzansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai abin mamaki abin ban ce ba sai ka ga musulmi ne kake ce da shi fa ka zaɓe shi ne fa duk musuluncinsa kuna ce da shi ga a yadda Allah ya ce a yi sai ce a'a ga yadda constitution ya ce a yi sai ka rasa duniya da ya kai mai magana musulmi ne fa addinin ku za ka kare ba addinin ka bane ba addinin shi bane addinin ku ne baki ɗaya gidan ku ne gaba ɗaya za ka ce mai ga tsarin da Allah ta'ala ya ce ya ce shi ga yadda ya taso ya samu gidan shi yi kuma babansu da zai mutu ya ja musu kunne sosai da sosai ya ce kada su bari Allah ya ce ka ji tsoron Allah kuma jin tsoron Allah yana haɗuwa ne akan abubuwa guda biyu jin tsoron Allah na aikata abin da ya umarni da kuma barin abin da ya hana wahazar ka yayi kanka wata ahad imanak ka dinga lallashin imaninka kullum kana sabunta shi ka dinga sabunta imaninka ka san wani lokacin fa sai a hankali sai ka ji imanin naka ya dan ja haka sai mutum ya ji ya dan ja ya koma mu'tazilanci haka sai ya dawo ko shi dan ya ja shi ya dan shiga khawarijanci sai ya ga mutum ya dawo dan waɗannan abubuwan su ne yanzu su ja mutum ya koma khawarijanci ya koma mu'tazilanci ya dan yi jahamiyanci kaɗan a gani inna nafsa la'amartun bisu Allah ya sauwake Nam. littafinsa haka haka salih ali sheikh ya faɗa haka salih ali sheikh ya faɗa da yake sharhi littafin mai wannan littafin ya ce ba zai zama taskiya ga wannan littafin ba ya ce ba taskiya ba ne kun gane ko ba taskiya ba ne domin usul ɗin masaɗin da ya kawo ai ba shi ya ƙirƙiri su ba eh kun gane ko ma'ana usul ɗin masaɗin da ya kawo ayoyi da hadisai sun tabbatar da su kuma a irin halin da ake ciki na lokacin su irin halin da ake ciki na lokacin su za ga lokaci ne na balbalin bala'i saboda haka suka ce wannan ba taskiya bane magana kaujiha ce sosai da sosai amma kaga duk da haka bai ce karka karanta wani littafi ba ya ce sai na shi kadai azan wani da ya tashi dariƙa sai ya ce karke wata sai ta shi kawai wa min sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyatillah ولا الوالدين والخلق أجمعين لا طاعة لبشر في معصية الله ولا يحب عليه أحدا ولا يحب عليه أحدا وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى ومن السنة ينالك تكن سنة ألا تطيع أحدا في معصية الله كان كركي كوا بيئة ولن سابا ما الله مدعوكين سركي kada kai ma kowa biyayya wurin saba ma Allah maɗaukin sarki walal walidaini ko da ko mahaifa ne don ka san mahaifa su suke da matsayi na biyu a biyayya ko na uku eh ko na biyu ko na uku kun gane wannan da kyau ko an ka hada biyayya da Allah da manzan Allah sai ka ce biyayya ga iyaye in ka ce haƙƙin Allah haƙƙin manzan Allah sai ka ce haƙƙin iyaye ina fata mun fahimci wannan da kyau wa Abdullahi wala tushriku bi shay'an wabil walidain ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wabil walidain ihsana wa qadara rabbuka na ah ai hakkin Allah shine abota mishi shi kadai ako anauba eh ko in aka fayyace wajen ibada haƙƙin Allah shine haƙƙi na Allah shi ne abota mu shi shi kadai kada hada shi da mala'ika ko da annabi to an ce kada hada shi da mala'ika ko da annabi to da za hada ku eh? babu biyayya manzalar sallallahu alaihi shi shi kadai biyayya ba yi shi yasa da Allah sallallahu alaihi ya aiki alubi na Abi Talib da ce imshi ala rislik imshi wani fili ne filin amri da ya tafi sai ya tsaya bai juyo ba dan yace kada i jiyo sai yace ya rasulullah kan me zan yake su bai jiyo haka ya kallace shi ba bai jiyo haka ba dan yace ya tafi kada i jiyo to bai jiyo ba sai ce ya rasulullah kan me zan yake su sai ce ka yake su akan kaza akan kaza akan kaza fa idza nazala bi sahatihim fa sa sabahu al munzirin wan akan wannan ne fa sahabban fa suka samu wannan falala fa abdullahi bin mas'ud yana shigowa ya shigo masallaci ya shigo ya sa kafa shi daya a ciki daya tana ina da eh, ya tana waje sai ana sallama yake magana da wani ce kai zauna sai abdullahi bin masudi ya zauna akan dokin kofar bai ɗauko ɗaya kafar ya shigo da ita ciki ba bai ɗauki ta ciki ya mai da ita waje ba duk duk wannan delay ne wurin biyayya ga manzo Allah sallama kawai sai ya tsaya kan dokin kofa na fata mun gane wannan da kyau to wani ita ce dan shi yace Allah ya zabi mutanen ne dan sai manzo Allah wannan shi yasa ibnu kasir da ya zo faɗin da ya zo tafsirin wannan ayar abin nan qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yaghfir lakum dhunubakum sai ce wannan ayar ita ce ma'auni akan son manzon Allah in dai son manzon Allah ne kake to nan da fata baki ne kowa zai iya faɗa babu wani wanda zaka zawo ba wani zaka hada amma fattabi'uni ayi biyayya ga manzon Allah kan to wannan kuma shine shaida akan kana san manzon Allah kun gane wannan da ke ku saboda haka bauta man Allah ta'ala shi shi kadai biyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai ba hada magana shi so ba dora magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sikeli a ce sai ta yi daidai da tawani ko sai ta yi kaza a ba a wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama walal walidaini ba hadawa abin nan koda ku iyaye ne masu daraja ta nau kenan wal khalqi ajma'ina da sauran halittu baki ɗayan su ba kuma zo ana lissafa wana da wana ba amman saboda tsabagen mutum ba a karantar da shi haƙƙin iyayensa ba sai ka ji mutum ya miƙe yana cewa wane ya fi uwata wane ya fi ubana don bai san iyayen nashi ba bai san babanan nashi ba ya ɗauko wani ya ce wa sun fi iyayen sun fi iyayen nashi kuma zai ce wa ahli sunna ba sa girmama iyaye shi abin da ya ɗauka girmama iyaye shine a yi musu abin na a durƙusa musu shikenan saboda kan ka ce mai bai halatta ba sai ya ce Allah ya ce wa khafid janahaka liman ittaba'aka almuminin mu'minin wa khafid janahaka da wa ake magana shikenan manzo Allah sai yi durkuso liman ittaba'aka min almuminin su ai suka bi shi cikin mummunai Abubakar da Umar da Uthman da Ali kenan da ya hadu da su sai ya tsuguna musu me aya take nuna kenan uba ne zai durkusa ma sai ya ce Allah ya ce warfa wai alal arshi wa qarru lahu to kenan iyaye ne za su yi ma ba malam ina suke mun sha maimaitawa babu wani dalili da wani dan bidiya zai kawo maka face a dalilin zaka maimai da martani ba sai ka ɗauko na labirarin ka ba ba sai ka ɗebo na wanda ya kawo ɗin da shi zaka maimai da martani shi eh ci me shi wancan da da da su abin da ya ja jahan bin safwan ya mukabala da waɗancan har suka jefa mai wannan shuba da suka jefa mishi inda ya tambaye su ina hankalinsu suna hankalinsu suna ganin shi suna taɓa shi suna shinshina shi a to a kenan babu shi sun zama su da hankali la ta'ata li basharin fi ma'asiyatillah ba a ma kowanne mutum biyayya wurin saba ma Allah ta'ala wala yuhibbu alaihi ahdan ba a son wani akan Allah maɗaukakin sarki akan manzan wasallam kwata-kwata babu wani wanda za ka so akan manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wakar zalika kulli wakar zalika wakar zalika kullahu lillahi ta'ala in za ka ki waɗannan duk abubuwan da za a ka faɗa na sako ka ƙi saboda Allah maɗaukakin sarki in za ka ki waɗanda suka yi saɓan to ka ƙi su akan sun saba ma Allah maɗaukakin sarki ba wai don zatinsu ba kenan in za ka so su ai dan muhabba ibada ce to in za ka so su ka so su ne akan Allah ne ya ce ka so su kenan da ya ce kar ka so su kawai eh haka ya faru akan waɗansu ranar sallam aka karanta aya aka ce a dakatar da su wani wala salasata lazina khulifu kwana hamsin iyalansu sai dai su kawo musu abinci kawai su tafi ba magana ba komai in ya shigo cikin mutane ba za a mai magana ba haka aka sa yi in ke mai magana kuma kai laifi ka ake magana Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamar na hajar ko